Rundunar 'yan sandan jihar na'ija a Najeriya ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani dattijo ɗan kimanin shekaru sittin a duniya da ake zargin ya yi ma wata yarinya 'yar kimanin shekaru takwas fyaɗe. Kakakin 'yan sandan jihar Naija ASP Wasiu Abiodun ya ce lamarin ya auku ne a garin Wushishi. mai kimanin nisan kilomita hamsin daga Mina fadar gwamnatin jihar Naijan a ranar Asabar sha ɗaya ga wannan wata na Yuli, wanda ake zargin dai mai suna Haruna Lawali ya ce babu shakka lamarin ya faru amma kuma ƙaddara ce da ma kuma aiki irin na shaiɗan kamar yadda ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani. Eh, shi kuma wannan ya biyo mu ne daga baya. shi wanda ya kama mu ya biyo ya hawo windo daga nan daga nan sai ni ce a'udhu billahi ce nan da ni uzu billahi ya ce ai baka san da a'udhu billahi ba mai kwankwan ko can da ma asirin ka tono yau kuma sai na kai ka wurin kole eh, wannan eh. shine karan farko da kai fyaɗe ko ko ka saba yi dama wallahi ban saba yi ba wannan shine farko kuma ni ushishin Allah da wannan abun ta kare man ko ba gaskiya kun na kuma gida zan ba ushishi amma kana da iyali ina da iyali amma yanzu ya kake ji gashi kai wannan abu to abin kunya dai ya same ni sai dai abin da zan roƙa Allah dai shi muna gafara ba ka san hukuncin wanda aka kama da ruwan lalle to kaddara dai ta riga ta gitta ko ba gaskiya ba amma ina neman afuwan wurin Kakakin 'yan sandan dai ya ce da zaran sun kammala bincike za su miƙa shi a kotu domin fuskantar hukuncin da ya dace da laifin da ya aikata sannan ya ƙara da cewa. But we want to advise the parents, guardians to, to watch the movement of their children. Ya ce muna baiwa iyaye da ma jagororin yara shawara da su rinka sanya ido akan zirga-zirgar yaransu domin kare su daga faɗawa irin wannan masifa. Hukumar kula da kare haƙƙin yara ta jihar Niger dai ta ce ta damu da yadda ake ƙara samun yawan wannan matsala ta fyaɗe ga yara ƙanana a jihar Niger. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar hukumar. Ko a jiya muna da wanda ya kai shekara zai kai hamsin da biyar ya yi wa yarinya fyaɗe kuma yana da cutar HIV yanzu ya bata kuma mun kai ta asibiti tana da ciki ga kuma tana da cutar nan. Ga cases ɗin da yawa wani wanda ya tsaya ya yi wa yara uku ya musu a ɗaki ɗaya ya musu shi ma shi yana nan siya yanzu akalla a rana in ba mu samu kes na fyaɗe uku ba to ba a yi komai ba kilan a rana mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya